Kamfanonin da ofishin ministan cikin gida ya haramta wa gudanar da aiki sun hada da Securicom da Garnet Security da Manga Security. Masu kula da harkokin tsaro ne ta hanyar ba da hayar masu gadi ga ofisoshin da suka hada da kamfanoni masu zaman kansu, bankuna da ofisoshin jakadanci da na manyan ma'aikatan ƙasa da ƙasa. Haka kuma irin waɗannan kamfanoni kan kula da tsaro a yayin manyan tararraki da bukukuwa daban-daban a ƙarƙashin wani tsarin da gwamnatin Nijar ta amince da shi yau shekaru kusan talatin. Wani ɗan fafutuka a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar Sofole Nijar Salisu Amadu wanda ya yi na'am da matakin na cewa yanayin da ake ciki a yau a wannan ƙasa ya kai matsayin da tilas gwamnati ta bi irin waɗannan kamfanoni sau da kafa. Ka san abin da shi tsaro ita gwamnatin tana yiwa akwai wani ransayman da ya zo mata a bisa kan wannan ma'aikatocin eh, kai tsaye a tsaye da ma'aikata haka da mutane wajen ɗari nawa ko kuma wajen mutum nawa amma in ya zamanto ita gwamnati da abin da zai raunana mutuncin ƙasa ko darajarta ba za a tsaya ba a waiwaya ko kuma a saurara ba su kan irin abin. Sanarwar gwamnatin ba ta fayyace mafarin haramtawa waɗannan kamfanoni gudanar da aiki ba. Na tuntubi sakataren ma'aikatar cikin gida Sumaila Idi buzu ta waya domin neman ƙarin haske. sai dai bai ɗaga wayarsa ba haka kuma na tura masa saƙon text ta whatsapp bai bani amsa ba har zuwa lokacin aika wannan rahoto tuni dai masana sha'anin tsaro irin su abdurrahman alkasim suka fara hasashe kan abin da ka iya zama silar matakin gwamnatin ta nijar a kowace ƙasa akwai irin wannan kamfanoni na gadi wasu ƙasashe ma za ka tarda suna unwani da da bindigogi ƙasashe kamar na gabacin afirka ko tsakiyar afirka ko kasashe irin su haiti a watakila ko wasu sharuɗa da aka gitta musu na aiki aka ga sun hita daga ciki wanda kuma wasu zakatar da ko ma'aikata ne na tsaro ake dauka irin wannan ayyuka to a takila ita ma gwamnati wani abu ne wanda za ta sa hannu a kamfanonin tsaro masu zaman kansu sama da ɗari biyu ne aka kafa a 'yan shekarun nan a nishar abinda wasu ke danganta shi da kasancewarsa wata hanyar samun kuɗaɗen shiga a sauƙaƙe to amma wani bangare ɗimbin 'yan ƙasa sun samu aikin yi a dalilin kafuwar irin waɗannan ma'aikatu wasu majiyoyi na hasashen yiwuwar samun hannun jarin wasu kasashen yammaci a wasu daga cikin kamfanonin tsaro masu zaman kansu a wannan ƙasa ita gwamnati dole ta rike wannan monopolkin nata na maganar tsaro amma saboda ita gwamnati ba ta iya ba da jami'in tsaro ko wani gidan mutum ko wanda ke bukata a ce a yi gadin shi saboda su ma jami'an basu su basu isa ba kenan shi yasa ake ba da dama kirkiro da wannan abun busa kuma sharuɗi kawo yanzu kamfanonin da abin ya shafa ba su mai da martani wa matakin na hukumomi ba haka kuma kungiyar shugabannin kamfanonin tsaro masu zaman kansu ma bata bayyana matsayinta ba dangane da wannan al'amari kuma yunkurin jin ta bakin shugaban kamfanin GSP wani kusa a kungiyar da na kira ta waya ya citira. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.